Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana da wannan safiyar Lahadi daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari auna ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu na yanzu muna tafe da shirin kasuwa a kai miki dole da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan a gyara zama domin jin yadda duniyar ta waye gari. Jama'a salamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya yau ranar Lahadi 23 ga watan Fabrairun shekara ta 2020 ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashin Gumel. jiya asabar Ma'aikata harkokin wajen amurka ta fitar da gargaɗi mataki na biyu ga masu tafiye-tafiye a kan ƙasar japan da koriya ta kudu saboda yaɗuwar cutar coronavirus tana kira da matafiya da su kula da yin wato da su kula yayin da suke zuwa wannan ƙasashe guda biyu sanarwar ta ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce an buƙaci matafiya da su wuce ma mu'amala da marasa lafiya su kuma rinka wanke hannayensu domin kaucewa ɗaukar cutar. lokaci yana ƙurewa ƙoƙarin da ake na daƙile yaduwar cutar corona coronavirus a daidai lokacin da yawan mutanen da suka kamu da cutar ke ƙaruwa a wajen ƙasar china a cewar hukumar lafiya ta duniya who fargaba ta daɗa ƙaruwa jiya asabar bayan da cutar ke ci gaba da yaduwa cikin sauri a koriya ta kudu yayin da ƙasar ta bayyana adadi mafi yawa na waɗanda suka kamu da cutar a rana guda tun ɓullar cutar a kudancin jihar california wani alƙalin gwamnatin amurka ya ba da umarnin cewar a sake wato ya ba da umarnin hana gwamnatin amurka kwashe mutane hamsin da suka kamu da cutar coronavirus zuwa birnin costa mesa birnin da ke da kusan mutane dubu ɗari gobe litinin za a yi zaman shari'ar bani sanders mai neman tsayawa takarar shugaban kasar amurka a jam'iyyar democrat shine ya lashe zaben fidda dan takara da aka gudanar jiya asabar a jihar nevada inda ya fi kowa samun wakilan delegate ya kuma karfafa matsayinsa na wanda ke kan gaba. zaben na jihar Nevada shine sa na uku da masu fatan jam'iyya ta tsayar da su takara ke fafatawa domin fitar da ɗan takarar da zai kara da shugaba Donald Trump a watan Nuwamba. Tun farkon watan nan ne aka gudanar da zaɓukan a jihohin Iowa da New Hampshire. Sai dai ba kamar Iowa da New Hampshire ba waɗanda ke da gagarumin rinjayen al'ummar fararen fata. Nevada jiha ce da ke da gaurayen al'ummomi. Rabin al'umma ta fararen fata ne kashi talatin Hispaniyawa kashi goma amurkawa 'yan asalin afirka sannan kashi goma 'yan asalin yankin asiya bisa al'adar siyasar amurka sai 'yan takarar da suka fi samun karbuwa sun kara a wasu zaɓukan sharar fage kafin a kai ga zaben fidda gwani inda za a fitar da ɗan takara a jam'iyya. rukunin farko na 'yan gudun hijirar ƙasa habasha sun koma gida don raɗin kansu daga sansanin kakuma na ƙasar kenya wannan makon yawancin 'yan gudun hijirar da suka koma gidan sun fito ne daga yankin habasha da somaliya yawancin sun kauce wato sun kasance suna hijira ne har zuwa shekaru goma sha biyu hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta bayar da rahoton cewa sama da rabin waɗanda suka koma ƙasar ƙasarsu mata ne da ƙananan yara ciki har da wasu da aka haifa tare da renansu a sansanin kakuma. mai magana da yawon hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya shabiyan mantu ta faɗa murya amurka cewa 'yan gudun hijira sun guje wa tashin hankali da rashin zaman lafiya a ƙasashensu amma yanzu yanayi ya sauya It means that conditions have changed and that you're ready to go community. So it's it's yana nufin yanzu yanayi ya canza kuma sun shirya koma gidajensu da kasashensu da ma al'ummominsu. saboda haka wannan babban al'amari ne yana da muhimmancin gaske manta ta ce hukumarsu tana sa ran mayar da sauran 'yan gudun hijirar habasha sama da dubu hudu daga kenya da kuma wasu biyar daga jibuti cikin wannan shekarar jiya asabar majalisar ɗinkin duniya ta fitar da wani rahoto wanda ya nuna adadin mutanen da suka jikkata cikin shekarar 2019 sanadiyar yakin afghanistan alƙalaman rahoton sun yi nuni da cewa sama da farar hula dubu uku da ɗari hudu ne suka mutu sannan wasu dubu bakwai suka ji raunuka a bara kaɗai mataimakin babban jami'in majalisar ta yunama da ke ƙasar ta afghanistan ya ɗora kashi 49 cikin ɗari na wannan ta'asa akan ƙungiyar taliban da mayakan isis da kuma sauran ƙungiyoyin da ke ɗauki da makamai yayin da kashi 43 cikin ɗari kuma aka ɗora shi akan kan dakarun da ke marawa gwamnati baya ciki har na Amurka. Sauran kashin kuma an ɗora akan waɗanda yaƙe-yaƙe ya ritsa da su ta hanyoyi daban-daban da kuma sauran tashe-tashen hankulan da ƙasa ke fama da su. Daga ƙarshe Sudan ta kudu ta buɗe wani sabon babi a jiya Asabar bayan da ɓangarorin da ke hamayya da juna suka kafa gwamnatin haɗin kai matakin da masu lura da al'amura da dama ke fatan ya ɗore. kwana guda bayan da shugaba Salva Kiir ya rusa gwamnatinsa an rantsar da shugaban 'yan adawa Rich Machar a matsayin mataimakinsa tsarin da har sau biyu ana bi amma yake rugujewa yayin da bangarorin biyu ke tafka fada wanda ya zuwa yanzu ya yi sanadiyar mutuwar mutum kusan dubu ɗari hudu. Yeah. kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai shirinmu na kasuwa a kai miki dole. Kasuwa a kai miki ne kasuwa. Masu sauraron wannan shirin mai tarin albarka na kasuwa a kai miki dole. Yau dai muna kasar kamaru an da tattauna da 'yan kasuwanmu musamman an da suke saro kayayyakinsu da kuma irin yadda suke sayarwa kwastomomi da waɗannan kayayyakin da suke sarowa musamman kayayyakin masarufi. yanzu dai na haɗu da wata 'yar kasuwa mai suna halimutu sadiya salamu alaikum malamin halima wa alaikum gashi na ga kina sai da kayayyakin su dan rogo dankalin turawa da kuma plantain shin nawa nawa kuke sai da waɗannan kayayyaki eh, ina da shi akwai kashi da muke sakawa jaka akwai dala 100 akwai dala hamsin daga ina kuke samu irin waɗannan kayayyaki cikawa nan birnin Duwala. A ƙauyen ba ku san mu ce tafiya mu je mu saro zo mu sayar a nan mu ma mu dan samu dan riba a kai. To a ah, yadda kike tafiya ki je ki sayi wannan shin akwai waɗansu matsaloli da ke fuskanta ah, musamman na ah, kan shiga waɗannan ƙauyuka? Akwai matsaloli sosai domin hanya ma wani sa'in hanya ma babu kyau. ma sa'in ana tarewa a tambaye mu kuɗi a duk abubuwa haka. Ah, shin kina da wani kuka da za ki miƙa wa gwamnatin ƙasar kamaru wajen ganin sun taimaka muku? Eh, to kuka kam aiki zai ƙare ba kullum muna da kuka gani da hanya ma a gyara mana kuma da su masu fitinan mu a hanya wajen sayo kaya su dinga damu mu biya su komai da komai dai matsaloli kan ba rasawa iri-iri ma. yanzu kuma ina shagon hajiya rakiya wanda take sarin kayayyakinta daga kasashe daban-daban na nahiyar afirka salamu alaikum hajiya rakiya wa alaikum salam an shigo shagon ki na ga kayayyaki zannuwa mayafai da takalma man shafawa da sauransu a ina kike saro irin waɗannan kayayyaki kuma ke zuwa kina zuwa a cikin wannan shagonaki ina saro wannan kaya daga najeriya kotono lome a can muke sassarowa da kuke saro wannan kuna ganin kuna samun ci riba da kwastomomin ku? eh alhamdulillah akwai riba ɗan daidai akwai yadda muke sarwa can mu ma mu zo mu sarar wa 'yan kasuwa a nan waɗanda suke sara a wajen mu muna da kwatanta da riban daidai da yadda za su samu mu ma za mu samu kudin kamaru ko kudin najeriya a kudin najeriya to kamar na kotono nawa na kuke saro wayanan zannuwa da nake gani ga su a hannuna eh to zannuwa kotono muna sara jaka goma akwai jaka ashirin akwai ishirin da biyar akwai ishirin da biyu suna nan dai hawa hawa ga su to ki ba sa ganin cewa kamar kina tsawala musu farashin yayi wato ba za su iya siya ba a'a ba na samun matsala ta nan tare da su domin nima ina yi musu rangwami yadda su ma za su samu dan abu a kai nima in samu abu a kai. To wannan kasuwa da kike yi yana rike ki kina samun biya wa yanki makarantu kamar yadda ake biyan kudin su da sauransu ko kuma a. Alhamdulillah muna samu yana taimakawa ina biya wa yara sukul alhamdulillah. yanzu menene irin wahalun da ke fuskanta a yayin da kika yi wannan tafiya domin sai waɗannan kayayyaki eh to akwai wahala a hanya kan game da da duwani da sauransu da sojawa duk suna nan dai kowa yana so ka bashi abu in yaga kaya bare kaya wa atamfa suka bude so ga atamfa ne suna so su ma a basu abu sa'annan a barka ka wuce menene kukanki ga gwamnatin kasar kamaru ganin cewar sun taimaka muku kuka na ga gwamnatin kamaru a yi mana sassauci game da kudin kaya da duwane suke kama kaya shine kuka na to bakwa bukatan wani tallafi daga wajen gwamnati musamman wajen kara hannun jari muna bukata muna so gwamnati ya taimaka mana game da hannun jarinmu a dan kara mana yanzu kuma na zagaya ta mahauta an da na sadu da alhaji rabiu ismaila wanda yake sai da naman shanu assalamu alaikum wa alaikum assalam wala hawa gani a kan teburinka an da kake sai da nama shanu shin wannan nama shanu kana yanka shi ne haka ko kuma kilo kilo kake yankawa a ba na yankawa haka da muna sayarwa da shi kilo kilo ne to ya kwasomomi nawa nawa ake sayar musu da kilo daya akwai farashin idan mutum zai siya da yawa ne ko kuma a'a farashin da duk ɗaya wato farashi duka ɗaya ne da wanda zai sayi kilo ɗaya da wanda zai sayi kilo goma duk farashi ɗaya ne sai dai a bambanta abin da aka bambanta akwai nama mai gashi akwai mara gashi shi mai gashi ana sai da shi jaka biyu da rabi zuwa jaka biyu da section wato jaka biyu da dari bakwai kenan mara gashi kuma ana sai da shi jaka uku zuwa jaka uku da dala arba'in abinda da muke sayarwa kenan da waɗannan shanu a yana daga yana kuke saro su ake kawowa wannan birni na Duwala. Eh alhamdulillah ko wanda suke su falake ne masu ɗauko shanu masu kawo shanu wasu suna kawo daga Baminda wasu suna kawo daga Banyo wasu suna kawo daga Gaundare daga dai kasuwanni irin waɗannan na arewacin kamarun nan ake kawo su suke ya yawun da Duwala. To shin kwastomomi suna tururuwa ko domin sayan wannan ah, kayan kasuwa na ku? eh alhamdulillah gaskiya ba laifi ana samu ana ana siya amma yanzu kasuwan ba kamar da bane saboda yanzu akwai dan matsaloli da yake dan samu a kasa to amma duk da haka dai ba laifi alhamdulillah ana kasuwa to bayan ka ce ana kasuwa ah, shin akwai waɗansu a ah, matsayi da kuke fuskanta ne a ah, wannan harkoki naku tsakaninku da gwamnatin kasar? Eh to gaskiya ba wani matsala da muke fuskanta a gwamnatin kamaru don ma mutum ne mu samu matsala to su dai ko maganin haraji to haraji kuma wannan ya zama kamar eh, wato lallai ne inda kana sai da nama ba ma nama ba da abin da ake sayarwa na kasuwanci za ka biya haraji na gwamnati shine kawai amma man da wannan ba wani matsala kan menene bukatan ku ga gwamnati da zaka ta yi muku a wannan mahauta na ku eh to babban bukatan mu anan shine kamar dai maganan abatuwa wajen yankan shanu nan yana da kyau a ce wato an ƙara inganta ta ba kamar yadda take a yanzu ba saboda wani lokacin muna samun matsala a ce ba wuta ko kuma inji ya tsaya za a ga ana samun jinkiri wajen samun naman ya iso kasuwa da wuri bai iso kasuwa da wuri amma ko shi ma wannan ba ko ba bane amma muna kiran dai gwamnati da ta kara himmatawa ta bi wani wani abu kai wani tallafi kuke bukata ga gwamnatin kasar kamaru domin sake inganta harkokinku na wani sana'a to alhamdulillah yana da kyau a ce sun kara inganta mu da kamar babban ita kwatan da kuma wajen aji shanu da kuma su masu kawo shanun a tantance su musamman cewa saboda suna kawo mana shanun idan sun kawo shanu wato sai su ce sai wannan ya kare sannan wani ya kawo to shi sa shanun wani lokaci sai ga suna tsada saboda gwamnati ta samu na ido akan wannan mutane su su falakin saboda su dinga sauwakawa saboda mu ma mu samu sauki a wajen sayarwa ma jama'a ba bukatar wani tallafi na kara hannun jari a wannan a wajen da kuke sana'a kuma wannan ya samu ka alhamdulillah muna bukata kan saboda ba wanda zai ce ba zai ki taimako ba muna neman taimako kamar irin wannan don aka kara mana kamar hannun jali muna siya da kuɗin mu mu siya to wannan alhamdulillah za a samu ci gaba sosai wanda yake ba za a samu wani damuwa ina sai da wani magidanci ne mai suna muhammad a wanda yake sayan kayayyakin masarufi a kasuwa barka da zuwa barka da da fatan kana lafiya alhamdulillah a na ganka cikin kasuwa tsoma tsoma kana da sayayya na kayayyakin masarufi shin ya farashin yake ne so gaskiya farashin gaskiya ya yi mana damar ridewa saboda abubuwan da muke saya a cikin farashi mai rahusa gaskiya muna samun shi a farasuka masu tsada gaskiya wanda gaskiya mu bai mana ba to yanzu menene fatanka da wannan eh, waɗannan 'yan kasuwa ah, su suna kuka cewar gwamnati na tsawala musu wajen biyan haraji da kuma kuɗin kwastam ga cewa shi ne sa abubuwan suka yi tashin gauran zabi ba eto eh da gaske idan aka ga barawo ah, a ganar bishawu suna da gaskiya wajen kara ah, farashin saboda gaskiya mu ma a nan kasar kamaru kwastam gaskiya suna takurawa 'yan kasuwa da yawa saboda haka ni gaskiya na fata gwamnatin kamaru ta sassauta uh, wasu uh, harajin da suke uh, suna mutane ko kuma sashen biyan kudin kwastam. to yanzu idan ka yi ta kai bayani akan kudin kwastam to ya kake ganin wannan tsadan da kayayyakin masarufi sai ko kuma kayayyakin da ake amfani da su yau da kullum ba ga ya biyo bayan irin kulle boda da kasar najeriya ta yi ba wadda ya shafi kasar kamaru eh, eh da gaske rufe gudun da aka yi shi mana na da Masala a kai saboda idan dai aka ce babu kayan kasuwa da yake shigo a ƙasa dole wa wanda suke da shi saboda suna da wani tsari ne da suke wadanda suka fara dauka suka aji idan kuma aka ce an samu matsala za su fito da suka ajiye ne saboda kaya bai shigowa za su ci wanda suka aji ne su masu kuma nan farashi zai hawa tun ba kowa ne yake da kayan kasuwa ba menene fatan ka ga 'yan kasuwan da kuma gwamnatin kasar da kamaru eh, fata na ga 'yan kasuwa da gwamnatin kamaru musamman ma gwamnati kamaru su samu da a dan a rage su kayan haraji da kuma a taimaka buɗe bodojin wanda zai ba wa 'yan kasuwa damar shigowa da kan kwasa mu ma ba mu damar a cikin farashi mai rahusa. Madalla mu gode. To jama'a masu sauraron mu mun kawo karshen wannan shiri na kasuwa a kai miki dole wanda gidan radio na VOA Hausa Washington DC suka ɗauki nauyin kawo muku Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru. Kasuwa aka yi miki dole. Kasuwa Kasuwa a kasashe ya take. Kasuwa a kasar mu. Jama'a kada a sha'afa har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC ga nasihar Lahadi. Jama'a barkamu da haka. Ina son wannan lokaci da yi magana a kan zumunta. Ayar Allah ta ce muna zumunta da junanmu. Wato in akwai rayuwa in akwai jin daɗi in akwai alheri wanda yake tsakanin ɗan adam da allah shi ne zumunci a zaman radda za a zama gidan rahama gidan gobe gidan hutawa abin da ya zama da mahimmanci duka shi ne zumunci to aya ta idan ba yi zumunci tare da ɗan uwanka wanda kake gani ba ba yadda za a kai zumunci tare da Allah mahalicci wanda ba ka ganinsa inda zumunci zai fara zai fara ne tsakaninmu da ni mu da yan uwanmu ni da kai kai da wancan wato bi a rayuwa zai inda muke ko tare da wa muke ko tare da wa zami ba abin da ya fi muhimmanci ga gaban Allah mahalicci kama a zauna cikin salama a zauna cikin zumunci idan ana zumunci da Allah ya zama wajibi ne a zumunci da dan uwa in ana zumunci da dan uwa ana so a zumunci da dan uwa mutum sai ya zama an nufa ya zumunci da mahalicci kenan wato wannan kalma zumunci ta shafi zaman duniya ta shafi yadda aka gama zaman duniya ta shafi zama tsakanin mutum da dan uwansa mutum ta shafi zama tsakanin mutum da mahaliccinsa to yan uwa na Allah madaukakin sarki abin da ya ban mana a duk wanda ya fi daraja shi ne zumunci inda da zaman duniya har ya zuwa ranar da za a koma makoma abin da yake da muhimmanci shi ne zumunci zumunci ya shafi dukkan rayuwa idan haka ina son faɗi mana yan uwana abin da Allah ke so mu halicci shi ne zumunci. Madalla masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki. Ya Ubangiji sarkin baiwa. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Jama'a Assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa a cikin wani shirin na lafiya uwar jiki. wanda ke kawo muku bayanai akan batutuwa da suka danganci kiwon lafiya. Kamar kullum ni ce Aisha Tusule. A cikin wannan shirin za ku ji yadda ya kamata mu kula da yara ƙanana a lokacin sanyi. Sanyi irin namu na ƙasashen Afirka da muke fuskantar barazanar kwararowar hamada. Wakiliyar muryar Amurka Tamar Abari ta jiyo mana daga bakin likitan yara Dr. Tambari Muhammad Bari Dauda da ke babban asibiti a birnin Zindar. Doktor a wannan lokaci da muke ciki lokaci ne na tsananin sanyi ga iska ga kura kamar waɗanne irin cututtuka ne na yara aka fi cin karo da su. kun san yanzu da yake ga sanyi ga kura ga canjin yanayi da yake iya zo ya koma yawanci duka cutan da an yi samu wajen yara cuta ne wanda ya shahi majina haka majina tun daga hanci har ga makogoro har ya shahi huhu ko jojin iska na huhu duka wa'annan sanyi yana iya don ga kura ya zo ya cutar da yara kuma irin wanga canji na yanayi na sanyi da kura yana iya kawo tashin kamar cutar huka hakan ga. tunda a lokacin sanyi wannan iskan na sanyi yana sa kamar jiyoji na iska na huhu su ƙara matsewa na lumfashi in sun ka ƙara matsewa shine yake sa asim sai ya tashi yaro yana da matsala lumwashi banda wannan duka cutoci da ya shahi huhu ya shahi makogoro ya shahi kamar kuka sanyi yana iya haddasa tashin kamar emasi su ma 'yan emasi kamar ciwon kashi yana iya tsananta ya yi kamari kuma duka wani abin da ya shahi masanin kashi duka yana iya ya samu tashi a lokacin wannan canji na yanayi halma ma abin da ya shahi cuta ta wajen ido hakan ga wannan iskan wanda yake zuwa na yana iya kawo yawan cutocin ciwon ido wani ruwan hanci da wani makoshi ya kumbura yaro ya gaza samun lumhashi yana gurnani hakan ga wajen kwana da abin ga duka wannan abubuwa suna iya su samu da tari da wani ciwon kunne da duka sanyi da kura da wasu abubuwa duk suna iya haddasa su yaran kamar masu shekaru nawa ne irin wannan ah, matsaloli ya kamawa kamar cikin yaran ya zan kashi-kashi ne kamar eh, daga haihuwa zuwa wata shida daga wata shida zuwa ƙasa ga shekara biyar kuma da abin da yi shekara biyar to yaren da dai sun kahi matsala kamar daga haihuwa ne zuwa ƙasa ga shekara biyar kuma daga wata shida abin da ya zan ƙasa ga shekara biyar saboda mi saboda eh, daga wata shida kamar kariyar da yaro yake samu ta wajen nonon uwashi bisa ga cutoci ya rage kenan a wannan lokaci duka wani ciwo hakan ga yana iya yahe samun yaro wa'annan yara su sun yi samun wannan matsala bisa ga wannan cuta saboda a wannan lokacin kare da suke samu ta hanyar nono na uwarsu ya rage kuma eh, duka wasu an yaye su wasu ba a yaye su ba suna ɗan sha amma ba kwarai ba kuma wajen abinci an samu canji na abinci kenan garkuwar jiki ta samu ɗan raguwa kaɗan to wannan yaran sun yi eh, matsalar kamuwa da wa'annan cuta ko da yake cuta ce wadda tana iya ta shahi yaro tun daga haihuwa mutanen. akan gani wani lokaci kamar yara 'yan jarirai eh. daga an aihe su a aihe su da kamar wata mura haka kirji ya rike hanci ba sa iya lumhashi makogoro ya rike kamar menene ke kawo wannan matsala to shi wajen harka yara kankana kun san ya danganta ma ga wurin da an ka haye su hakan ga ya kamata a ɗauki mataki inda ma za a haihuwa inda za a haihuwa ya kamata a ce wannan gidan wuri ne mai ɗan gumi-gumi kamar kuma an rihe fenetir an rihe tagogi an tsaye da fanka an tsaye da climatizer kuma su kankan su yaran kama da an haiho su an sa wasu ragga an goge musu jikinsu kuma an rihe su an sa su a nono su wannan jariran kamata yi ma rana ta harin har ta biyu kalma amma musu wani wanka kwa ya kamata a bar tsumbula su cikin wannan ruwan ko da ruwan zahi ne ya kamata kamar awa 24 hakan ga bai kamata ba ma a musu wanka kawai a sa su su ji gumin jikin wasu a rihe su da kyau kuma bayan bayan ma awa 24 kwa kamar ruwan da ya kamata a musu wanka ba ruwan zahi ba ne haka ya kamata a musu wanka ruwa ne hakan ga ake cewa masu gumi wanda ba su cuta ma jiki saboda shi ma zahin kwarai zuwa sanyin kwarai wata matsala ne ga yaro tunda yaro kwalwashi ba ta da karhin ta ɗauki zahi kwarai ko ta ɗoki sanyi kwarai shi ne yake sa ku ga wasu yaren nan kamar suna da matsalar lunwashi da an haihe su kuma ya danganta da haihuwa ita kankanta tunda in an yi haihuwa cikin matsala yaro shi kankan shi yana iya samu matsalar lunwashi saboda kwalwar shi ba ta sheda ba da kyau ta samu iska mai kyau kuma babban rashin mataki da yake iya haddasa irin wannan abin kamar yaro ya kamata da an haihe shi cikin awar da an kaye shi ya kamata an sa shi ga nonon uwashi kuma ya sha nono tsantsa sai a ce a a bari sai an wanke nono koko sai an ba yaro nonon wata akuya can ko na wata saniya yakin nan daga baya a ce a sa shi nono yaro da an haye shi a aza shi bisa kirjin uwashi gumin nan na uwashi ya gamu da gumin jikin shi kuma bakin shi ya zan kusa ga hantsa uwashi kenan ya kama nono ya sha wannan shine zai sa wannan dakashin na warin ya samu karhin jiki kuma ya samu raguwar cuta in bai sha dakashin nan na warin ba akwai matsala tunda cikin wannan dakashin na warin kamar rigakafi ne ga wasu cutoci da yawa. Wani irin eh, magani ne ya kamata ama yaro idan ya kamu da kamar irin wannan mural mai karhi ko rikewar kirji ko kuma wani toshewar hanci ko makogwaro da sauransu. kamma mu yi da kai ga maganin da za a mishi babban illar sanyi yana iya ya soki huhu huhu ya ja ruwa in huhu ya ja ruwa kenan babu lumhashi tunda iskan nan cikin huhu ake samun shi ya zo ya wadati jini ya wadati jiki kenan yaro yana iya sukewa in ka ɗauko ta wajen mashiga iska ce ko hanci ko wani abu hanci ya done ko wani makogoro ya tushe shi ma yana iya sa yaro ya rasa samun lumwashi na kwarai ya samu iska na kwarai shi ma yana iya ya hallaka yaro kamar wannan cutar wakakwa shi ma injiyojin na iska na huhu sun ka matse yana sa yaro ya rasa samun iska har wannan abin ya kashe shi yanzu matakin nan da za a iya doka na a kare da irin wannan cututtuka a sa yaro a nono a rihe shi da kyau a daina wannan wankan da ake yi sai a ce in ba a sa yaro ba cikin ruwan zahi baya karhin jiki ka rihe yaron ka da kyau ka sa mishi kayan jiki da kyau lokacin da za ka mishi wanka bai kamata ba yaro tun da sahe ka tsumbula shi cikin ruwan sanyi ko ka bari har marice ya makara iska ya fara buga kuma ka je wa yaro cikin ruwa a gaida tamar da wannan bincike ina fata idan kunne ya ji jiki ya tsira a tara mako na gaba don sauraron wani shirin a madadin julie leathers gresham ni ce aisha tusle mu kasance cikin koshin lafiya amin ya Allah. Masu sauraro baki ɗaya da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan lokacin. Sai kuma an jima da hantsi za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa. Ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. VOA Africa a Niamey akan